أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi bin Abi Bakr a wannan unguwa ta ado bayan role out da ke cikin birnin kano a wannan rana ta laraba uku ga watan bakwai shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da biyar ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne darasinmu na hamsin da biyu a wannan makaranta ta mu ci karatun littafin riyadu salihin wallafar alhafiz yahya ibn sharaf annawawi a darasinmu da ya gabata muna karatu cikin babin da yake magana akan birru asdiqa'il abi wal ummi wal aqarib wal zawjati wa sa'iri man yundabu ikramahu mun kawo karshen hadisi mai lamba ta ɗari uku da arba'in da uku wanda yake shine hadisi mai lamba ta farko a wannan babi a yau kuma za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta ɗari uku da arba'in da uku imamun imamun ya yace wa an abi usaid an karbo daga abu usaid bi dhammil hamzati ta hanyar yi wa alhamza din nan dhamma wa fathi da kuma yi wa sin sun fatha wato usaid kenan shine malik ibn rabi'a as-sa'idi malik dan rabi'a saidi radiyallahu anhu Allah ya tada masa yadda qala yace bayna nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin da muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam idda'ahu rajulun min bani salama sai ga wani mutumi daga kabilar banu salama ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam فقال فيتي يا رسول الله يا مايكين الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما yake ya ma'aikin Allah shin akwai wani abu da ya rage min na bin iyayena da zan yi bayan mutuwarsu mana banda biyayya da zan yi wa iyayena a lokacin rayuwarsu to idan Allah ya dauki ransu kuma akwai wani abu da zan musu wanda yake ake lissafa shi a matsayin da ya yi wa mahaifansa biyayya wato kenan wannan abin da yake nunawa shine shi wannan bawan Allah ya riga ya sani cewa da ma da ai biyayya ga iyaye ya riga ya zama wannan abu ne sananne na cewa ɗaya za su kyautata wa iyayensu za su ribanci wato damar da ubangiji ya ba su ta rayuwa tare da waɗannan iyaye su kyautata musu gwargwadon iko to shine anan wajen sai yake tambaya to kuma idan suka mutu shikenan an gama ko ba ko wani abu da shari'a ta tare da wanda za a yi shi bayan rasu bayan komawar su ga Allah fa qala sai manzon Allah yake da shi na'am kwarai ko akwai abinda za a yi shine as-salatu alaihima yi musu addu'a ma'ana mutum ya ringa musu addu'a yana roƙon ubangiji ya gafarta musu shi ta ce walis ya faru lahuma da roƙa musu gafarar Allah ta'ala ka roƙi ubangiji ya ɗaukaka matsayinsu ubangiji ya shigar da su aljanna ya nesanta su daga wuta ya gafarta musu zunubai da sauransu wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira saboda haka to anan wajen yace za a yi ringa wa iyaye addu'a rabbi firli wa liwalidayya to shi ne sai ce wa in fadu ahdihima da kuma zartar da wasiyarsu idan iyayen nan sun yi wasiya sun ce a aikata abu kaza bayan mutuwar su to a zartar da wannan wasiya matsawar dai bai zama saban Allah subhanahu wata'ala ba da za su yi wasiki da cewa idan na mutu ka saba wa Allah idan na mutu ka cewa ne ko ka ci dukiyar wani ko kai kaza ko kuma a cikin magadana idan na mutu wani kar a ba shi kaso ko kuma a cikin mazada na wani sa a rage shi ba za a yi wannan ba saboda jini abubuwa ne musulunci da ya umarni a aikata su ga kuma yadda ya tsara amma idan dai abin ya zama ba wannan bane to lalle za a zartar da abin da suka yi umarni daga cikin abubuwan da shari'a ta tanada shine yake min ba'dihi ma a bayan su mana bayan rasuwar su wasilatu rahimi allati la tusalu illa bihima da kuma sadar da zumuncin da ba za a sadar da shi ba sai tare da shi abin da shine waɗanda suke su ne ɗan uwanku yayyansu da ƙannansu da sauran makamantan haka dukkanin su da zai ringa sadar da zumunci ma'ana yayyan iyayensa annan iyayensa da sauransu wa ikramu sadiqihi ma da kuma girmama abokinsu abokanansu kenan su ma za a ringa karrama su mun ga Abdullahi dan Umar yadda ya tashi shi ba ma abokin mahaifin nasa bane dan abokin mahaifin nasa ne amma ya girmama shi ya mutunta shi ya karrama shi saboda haka wannan sai ke nuna da a ce mahaifin mutumin ne a raye da sai ya fi karrama shi sama da haka da a ce kuma shi kansa mahaifin nasa ne ke raye da yadda zai bi masa da'a ya bi shi abu ne wanda sai an buga misali da shi ke saboda haka dai wannan hadisi sai ke nuna mana cewa iyaye a lokacin rayuwarsu iyaye za su yi musu da'a gwargwadon iko ganin bayan Allah ta'ala ya dauki rayuwarsu kuma za su ringa musu addu'a za su ringa roƙa musu gafara ta ubangiji madaukakin sarki idan sun yi wasiya kuma za su yi kokarin zartar da wannan wasiya da suka yi za kuma su ringa sadar da zumunci ga ƴan uwansu da kuma girmama waɗanda suke da kowace irin alaka da su abokanansu da sauransu rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi hadisi mai namba ta 345 imamin an yace wa an aisha radiyallahu anha an karbo daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda qalat tati ma ghibtu ala ahad min nisa'in nabiy sallallahu alayhi sallama ma ghibtu ala khadijata radiyallahu anha tace ban tabayin kishi akan wata daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alayhi sallama ba irin yadda ne kishi akan khadija Allah ya kara mata yadda wa ma ra'aituha qattu tace kuma ban taba ganin ta ba walakin sai dai kana yukthiru dhikraha ya kasance yana yawan ambatanta ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawan tuna Khadija yakan ambace ta da ambato mai kyau wa rubbama zabaha shata thumma yuqatti'uha a'da'an tace sau da dama yakan yanka tinkiya ya yanka ta eh, yakan yanka tinkiya sai a karkasa ta kaso kaso thumma yab'athuha fi sada'iqi khadija sai ya gidajen kawayen khadija a tuttura wa kawayen khadija sai ya ce wannan ta kasance kawar khadija ce ta kasance tana mata kaza tana mata kaza saboda haka akai mata wannan kaso daga cikin kasannin da aka wato ainihin yanka aka rarraba na wannan nama wa rubbama qultu lahu tace nakan ce da shi ka allam yakun fi dunya imra'atun illa khadija wai tamkar cewa a duniya babu wata mace tamkar kadida babu wata mata fi kadida fa yaqulu sai ce inna kanat wa kanat sai ce da ita ai ta kasance kaza kaza kaza abin nufi sai dinga mata bayani na irin alkhairan Khadija din wa kana li ha waladun daga ciki kuma yakan ce da ita hakika ya kasance muna da kadaye tare da ita saboda haka wannan tasa yake kyautata ambato gare ta yake kuma wato ainihin karrama waɗanda suke suka zama ‘yan uwa da abokan arziki gare ta wa fi riwayatin a wata riwayar kuma ya wa in kana aw tace wa in kana la yadbahu shata fa yuhdi fi qala'ilha minha ma yas'uhunna haƙiƙa ya kasance kan yanka tinkiya sai ya bayar da shi kyauta ga ƙawayenta gurgudan abin da zai ishe su wa fi riwayatin a wata riwayar kuma kana idza idza shata ya kasance idan yanka tinkiya ya kulu sai ringa cewa arsilu biha ila asdiqai kadida ku tura da shi zuwa ga kawayen khadija wa fi riwayatin aw ta riwayar kuma qalat tati ista'zanat halatu bint khuwaylid ukhta khadijata ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tace hala yar khuwaylid ta nemi izini ta nemi iso za ta shigo wadda take yar uwa ce ga nana khadija Allah ya kara mata yadda saboda ta fi nemi izinin ai mata isu za ta shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa arafat idana khadija ma'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta nemi wannan izo sai ta tuna masa da ranar khadija fartaha lidalika sai ya himmatu da lamarin nata ma'ana ya bawa lamarin nata muhimmanci fa ya yace Allahumma halatu binti Khuwaylid yace Allahu akbar wannan fa halatu yar Khuwaylid saboda haka anan wajen abin da za mu gani shine manzon Allah ya kasance mai rukon alkawari na na Khadija ta yi hidima da dukiyarta da fikirarta da duk abin da ubangiji madaukakin sarki ya hore mata wajen tun a farkon musulunci wannan ta sa manzon Allah baya mantawa da ita wannan ta sa koda tana ta tashi yakan tana ta yi mata ambato na gari kuma haka ake so mutum kai da dinga manta alkhairi kada mutum ya zama wato ainihin ah, ya zama mai ciki mai manta alkhairi kada ya zama kaza ciki goje bakin ki mutum duk wanda ya maka alkhairi ka tuna kar ka manta shi ita ma alkhairin da ta a lokacin ana tsananin bukatuwa zuwa gare shi ana tsananin bukatuwa zuwa ga abubuwan da ta kuma ta aikata abubuwa a lokacin da ya dace lokacin da ake bukata a bisa wannan dalili yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake girman matsayinta yake kyautata ambatanta kuma za mu ga cewa hatta waɗanda suke kawayenta ma ya zama manzon Allah yana karrama su wannan sai ke nuna matsayinta a wajen kake da ce ba ta da matsayi da ce wulakantacciya ce ita a wajensa da zai zama duk wanda ya shafe ta zai zama idan ma ya ganci tuno ta zai ringa yi tseren sai faci amma da ta kasance mai wani matsayi na musamman a wajensa sai zama duk wanda ya shafe ta ma yana ba shi matsayi yana girmama matsayinsa kuma wannan sai ke nuna cewa haka ake so mutane su kasance kenan kowane mutum ya gwargwadon iko ya zama mai rike alkawari ƙaunuha ya ce faɗin tafarta huwa bilha'i mana shi da ha'un ne wa fil jam'i bayna sahihaini lil umaydi a cikin littafin aljam'u bayna sahihaini na al umaydi farta'a bil aini da ainun wa ma'anahu yace ma'anarsa shine ihtamma bihi ma'ana ya girmama da shi ma'ana ya girmama da ambatanta da tunana na Khadija da yayin lokacin da ita wannan kirkuwa ta ta nemi izo izuwa ga shigowa wajen ta wannan hadisi yana nuna falala ta umfuwar mu'minai na Khadija Allah ya ƙara mata yadda da kuma yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake santa yake kuma wato yawaita ambatanta da kuma girmama ta a lokacin da ya da ya tuna ta duk hadisi mai namba ta 346 Imam ya ce wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yadda قال يتي خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي na fita tare da jariru ibnu abdullah al-bajali radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda fi safarin a halin tafiya fa kana yakhdumuni sai ya kasance yana min hidima tare da cewa shi ya girma Anas amma kuma sai yake wa Anas din hidima yace fa qultu lahu sai nake ce da shi la tab alkarka aikata in yazo zai yi abu zai yi min abu sai dinga ce masa kada yi faƙada shi kuma sai ya ce da ni in ne ƙadar aikul an tsara ta suna ubi sallallahu alaihi wa sallama shay'an ya ce haƙiƙa ni na ga mutan madina suna yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abu alaitu ala nafsi Allah ashaba ahadan minhum illa qadamtu nayi rantsuwa a karan kaina cewa ba zan kasance in abokanci wani daga cikin su ba ba ce sai na yi masa hidima wannan abin da yake nunawa shine yana nuna yadda sahabbai suke kyautatawa suke girmama dukkan wanda ya kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yaro ne shi ko da gaba suke da shi kamar yadda shi anan wajen ya zama na cewa shi jarir ya girma Anas a shekaru amma kuma saboda hidimar da Anas yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yasa yake masa wannan hidima wanda a cikin wannan zamu fahimci irin kaskantar da kai na shi jarir din kenan irin kaskantar da kai gare shi da kuma kyakkyawan halinsa ta yadda ya zama bai ji a cewa shi ma ai ya kasance tare da manzon Allah ba bai ji arinsa cewa ai ya girma ana cikin a shekaru ba a'a yake ganin cewa duk wanda ya wata hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi ya zama wajibi a kansa lallai ya girmama shi wannan yana nuna yadda sabai sashi suke nan yake girmama sashi yadda sashi su yake mutunta sashi yake yin hidima gare shi متفق عليه imam البخاري bukhari da في الرواية rawaito wannan hadisi babu ikrami ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babun da zai magana akan girmama ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa bayani qablihim da kuma bayanin falalarsu mana cewa dukkanin wanda ya zama ahali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a girmama shi bisa wannan kasancewar da yayi za a girmama shi sannan kuma yana da wata falala ta musamman da ubangiji madaukakin sarki ya bashi qala Allah ta'ala ubangiji maɗaukacin sarki yace inna ma yuridu Allah hakika ka daidai ubangiji maɗaukacin sarki yana so ne li an ankum rijsa ya kore muku datti ahlal baiti ya ku gidan manzon Allah wa yutahhirakum tsahira sannan kuma ya tsarkace ku tsarkacewa وقال تعالى كما أبنجد مدوكة تلك ومن يعظم شعائر الله dukkan wanda ya girmama alamomi na addinin Allah ta'ala fa innaha min taqwal qulub wannan alama ne na tsoron Allah alama ne na cewa a zuciyarsa akwai tsoro na ubangiji madaukakin sarki ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malaman mazhabin shafi'iyya suna cewa su ne banu hashim da kuma wato banul muttalib su kuma malaman hanafiya suna cewa su ne kawai banu hashim aka ce banu hashim su ne iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu gani yadda za mu karanta a ɗaya daga cikin hadisan da imamu nawawi zai kawo za mu ga yadda za a nassarta mana a ce mana su ne wane da wane da wane kuma yadda za mu gani a cikin hadisin yazid bin ayyan wanda yake shine hadisi na gaba hadisi na farko a wannan babi wanda yake shine hadisi mai namba ta ɗari uku da arba'in da bakwai imam an-nawawi yace wa an yazid ibn hayyan an karbo daga yazid ibn hayyan qala yace in talaqtu mun tafi ana wa husayn ibn sabra dani da al-husayn dan sabra wa amr ibn muslim da kuma amr dan muslim muka tafi ila zaid ibn arqam zuwa wajen zaid dan arqam radiyallahu anhu Allah ya kada masa yadda sai muka je wajensa da muka je me faru falamma lokacin da muka zauna a wajensa da labu husayn sai shi mukaimi ya ce da shi laqad laqaita ya zaidu khairan kathira ya kai zaidu hakika kaga alkhairi masu yawa ga abubuwa na alkhairi masu tarin yawa na farko ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sami'ta hadithahu kuma kaji zancansa sallallahu alaihi wa sallam wa qadawta ma'ahu kai yaji tare da shi wa sallaita khalfahu kuma sannan kai sallah a bayansa laqad laqita ya zaidu khairan kathira hakika ya kai zaidu kaga alkhairi mai tarin yawa حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا ba mu labari daga cikin abin da kaje daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga masa waɗannan abubuwa qala sai sai da shi yana akhi ya kai dan dan uwana wallahi laqad kabirat haƙiƙa shekaru na sun tafi hakika shekaru na sun tafi wa qaduma ahdi kuma alkawari na ya kusanto wa nasitu ba'd alladhi kuntu a min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma wani sashi na abubuwan da na zama ina kiyaye su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu na manta su dama tafiyar lokaci tana sa mutum ya manta abubuwa wani lokacin ba sai ka tsufa ba za a yi abu ba a daɗe da yi ba ko kuma ɗan daɗewa ba mai yawa ba ke sai ka manta saboda haka a nan wajen malamai suke cewa dinan da ya ce shekarunsa sun tafi wannan yana nuna shekaru wani wani abu ne daga cikin abubuwan da suke sawa a manta abubuwa suna daga cikin sabuba da suke sawa mutane su ubangiji ya jarrabe su da sha'ani na mantuwa to shi kenan sai ce wa ma haddathukum faqbalu duk abin da zan ba ku labarin sa daga manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama to kawai ku karɓe shi wa mala amma abinda ban gaya muku ba wala tukallifu ji kar ku kallafa min shi kar ku dinga cewa lallai sai na gaya muku abu kaza in ya zama na faɗa mu to sai a karɓa abinda ban faɗa ba kuma sai a kyale saboda ta yi na manta dama kuma ga al'amarin da ke dole misali za su dinga yin mantuwa a cikin sha'ani na rayuwa ta yau da gobe kuma قال sannan sai ce qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi a wani yini fi na cikin khatiban limamin yana bakin mutuba a wani waje wanda yake ma'abocin ruwa yud'a kumman wanda ake kiransa da suna kum baina makkata wal madina wajen yana tsakankanin maka da kuma madina yana tsakanin maka da madina daga Allah ya yana mai hudu ba cikin mu fa yayyabo da godiya ga ubangiji madaukakin sarki wa asna alaihi ya kuma yi yabo da jinjina gare shi wa wa'aza yayi wa'azi wa zakkara sannan kuma ya tunatar duk wannan yana daga cikin ba da na bayani idan mutane za su bayani shine a fara yin godiya ga ubangiji madaukakin sarki a yi yabo gare shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa'azi ya yi wa'azi sannan ya tunatar da su abubuwa ya kauratar da su daga azaba ya kwadaitar da su zuwa garama ya tuna musu abubuwa waɗanda ubangiji madaukakin sarki ya tanadi ga wanda ya da'a da kuma wanda ya kangara saboda haka to da yayi wannan ثم قال sannan sai ce amma ba'du bayan haka ala ku saurara ayyuhan nas ya ku mutane fa inna ma ana bashar haƙiƙa ni dan adam ne yushiku an ya tiya rasulu kai fa ujiba haƙiƙa dan aikin ubangiji na ya kusan zuwa in amsa abin nufi shine mala'ikan mutuwa ya kusan zuwa gare ni wanda yake ya kusan zuwa domin ɗauka na zuwa ga ubangiji madaukakin sarki saboda haka wannan abin da manzon Allah yake nuna musu ajali kenan ya taho kenan ko to shikenan sai ce wa a'a tarikun fikum saqalain hakika na bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu huma na farkon su shine kitabullah littafin Allah ta'ala fihi al-huda wan nur a cikin sa akwai shiriya akwai haske wa khudhu bi kitabillah ku yi riko da littafin Allah ta'ala wa tamsiku bihi ku dukun shi fa hatta ala kitabillah ya kwadaitar game da littafin Allah ta'ala wa razzaba fihi ya zabar da littafin Allah ta'ala wa rabbaba fihi kuma ya kwadaitar a cikin sa ma'ana yake ga mutane cewa lalle ayi riko da littafin Allah ta'ala kada ayi watsi da shi kada mutane su yi wasa da shi kuma qala sannan sai ce kuma wa ahlu baiti da kuma iyalan gidana ahalin gidana udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina hada ku da Allah cikin sha'arin ahalin gidana udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina hada ku da Allah ta'ala cikin ahalin gidana mana yana nufin cewa kenan su ma za a rike su za a so su saboda kasancewa su sa sallallahu alaihi wa sallam za a girmama su wanda yake a cikin tutu a cikin ta su da wofantar da su da wulakanta su akwai abin da zai iya yin naso zuwa ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan nasaba da wannan jini da suke da shi suka hada da shi sallallahu alaihi wa sallam akwai mukunnin fangar na a kusa eh فقال له حسين لو ذاك sai shi Husain yace da shi wa man ahlu baitihi ya zai su wane ne ahalin gidan nasa ne ya zaidu alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matayensa ba sa daga cikin ahalin gidansa qala sai yace nisa'uhu min ahli baitihi matansa kwarai suna daga cikin ahalin gidansa walakin sai dai wanda yake nufi anan ahlu baitihi ahalin gidansa man hulima sadaqata ba'dahu wanda yake sadaka cin zakka ya haramta gare su abin da yake nufi a nan wajen shine waɗanda yake nufi ya keɓance su da ambato a nan wajen su ba su taƙaita da cewa iya matansa ba ko kuma ‘ya'yansa da ya haifa a dukkanin waɗanda suka haɗa jini da shi sallallahu alaihi wa sallama su ne wanda yake nufi wanda ya zama a cikin jininsu akwai jini na gidan annabta to su ne wanda manzon Allah yake nufi yake hada mutane da Allah cewa mutane su kiyaye su qala sai ce to wa man hum suwa ne ne su qala sai ce hum alu aliyin ne ahalin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wa alu aqil da kuma ahalin aqil wa alu ja'far da kuma ahalin ja'far wa alu abbas da kuma ahalin abbas qala sai yace kullu ha haula'i hurima sadaqa dukkanin waɗannan cin sadaka ya haramta gare su qala yace na'am kwarai kuwa yanzu anan wani zai ce to abe faɗi nasa ba dama shi nasa babu hukunto a ciki kuma sannan wato za mu ga cewa halin nasa sun yi yatsu sun ɗori ne daga gidan sai dina aliyu allah ya kara masa yadda saboda haka wannan hadisi abin da yake nuna mana shine dukkan wanda ya zama ahali daga cikin ahadin gidan annabta to lalle mutane za a girmama shi za a karrama shi saboda wannan alfarma da ubangiji madaukakin sarki ya bashi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa riwayatin a wata riwayar kuma ya a za ku saurara wa inni tarikum fikum thaqalain haƙiƙa ni na bar muku abubuwa guda biyu masu nauyi masu girma ahaduhuma na farkon su kitabullah shine littafin Allah ta'ala wa hablullah shi igiyar Allah ne man ittaba'ahu duk wanda ya bi shi kana ala huda to zai zama yana kan shirya. wa man taraka hudu wanda ya bar shi kuma kana ala dalalatin to zai zama yana kan fata wannan sai yake nuna lalle mutane sun yi riko da alqur'ani kuma amma wannan ba shi yake nufin za a manta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba lalle manzon Allah ya kasance shine wanda ya zo da alqur'ani kuma shi yake bayyana wa mutane abinda alqur'ani din yake nufi gaba daya maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya abinda manzon Allah ya kasance yana yi hadisansa gabaki ɗaya dukkanin su wahayi ne sai dai wahayi ne ba kamar alqur'ani ba shi alqur'ani zaka karanta shi a cikin sallah shi kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za ka karanta shi a cikin sallah ba shine yasa zai zama duk abinda manzon Allah zai sanar da mutane zai zama ubangiji ne ya sanar da shi shine yake sawa ake kiransa da suna alwahyu ghairul matlu ma'ana wahayin da ba a karanta shi ma'ana kenan wa yake yin wahayi ubangiji madaukakin sarki shi yake wannan sai ke nuna a ce su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da girman da ya waje ba a yi ruko da su yasa duk mutanen da suka samu sabani sai a koma zuwa ga littafin Allah ta'ala sai a koma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai zama su ne za su raba wa mutane sabanin da suke da shi a cikin abin da ya shafi sha'ani na addini kuma za mu ga cewa suna koya mana yadda hatta rayuwar duniyar samu baki daya za ta gyaru za ta yi kyau hadisi mai lamba ta 348 imamun nawawi yace wa ali ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya tsara musu yadda an abi bakr as-siddiq an karbo daga abubakar as-siddiq Allah radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yadda mawqufan wanda yake bai jingina shi zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba annahu qala haqiqa yake cewa urqubu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku kula da shi fi ahli baiti a cikin ahalin gidansa mana sayyidina abubakar lokacin da ya faɗi wannan bai ce manzon Allah ne ya faɗa ba yana faɗarsa ne a matsayin zancensa yake umartar mutane akan cewa su kula da sha'anin ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda maganar ta take nuna cewa idan aka kula da su aka girmama su aka karrama su a cikin haka akwai karramawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda domin ka ne za a girmama su domin ka ne za a yi musu duk abin da za a yi musu na mutuntawa idan kuma aka wulakantar da su aka banzatar da su to zai zama wannan tamkar kayi shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ya kamata a ce sun ci alfarmarsa ya kamata a ce sun ci matsayin wato matsayin da manzon Allah yake da shi ya kamata a ce ya shafe su yayi na so zuwa gare su da haka wannan sai yake nuna cewa za a nuna soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma dukkanin danginsa baki daya amma musulman shi kenan ko kisa ya gama sauran quraishawan makka da aka yi ta dauki ba dadi da su ko bi ko bi ta kansu ba a yi rawahu bukhari imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi ma'ana urqubuhu yace ma'anar ta shine ra'uhu ku lura da shi wa ihtarimuhu ku girmama shi wa akrimuhu ku karrama shi wallahu a'lam Allah shine mafi sani babu tawqiril ulama babun da zai magana akan girmama malamai wal kibari da kuma manya wa ahli al-fadl da ma abota falala wa taqdimihim ala ghayrihim da gabatar da su akan su wa raf'i majalisihim da kuma girmama wajen zamansu wa izhari martabatihim da kuma bayyanar da matsayinsu قال ta'ala تعالى ubangiji madaukakin sarki yace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin wanda yake da sani daidai da wanda shin wanda suke da sani za su daidai da wanda ba sa sani inna ma yatadhakkaru ulul albab hakika ka daidai ma abota kula su ne waɗanda suke faɗa su sune waɗanda idan aka yi musu wa'azi na aka tunatsar da su aka yi musu nasiha aka buga musu misali sai su duba wannan misalin su ga abin da ubangiji madaukakin gaske yake so su fahimta a ciki sai su ɗauka su aiki da su. hadisi na farko a wannan babi wanda ke shine hadisi mai namba ta 349 imam an-nawawi ya wa an abi mas'ud an karbo daga abu mas'ud uqba ibn amr al-badri uqba dan amru al-badri al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda Ƙwale ce, ƙwada Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya ƙummul kauma a ƙwa’uhun likitabin la, wanda ya fi kowa a cikin mutane ya fi sanin Al’ur'ani shine wanda zai musu limanci, shi ne wanda zai musu limanci. Fa’in kanu fil idan sun zama daidai suke a wajen sha'anin karatun al'kur'ani. fa a'lamuhum bis sunna to wanda ya fi su sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana kenan sai ya zama na cewa idan dukkanin su ma addata ne daga nan sai a tsallaka sai a tafi a ga cewa to wane ne wanda ya fi sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa in kadu fi sunnati sawa'a dan sun zama a bangaren sunna daidai suke fa aqdamuhum hijratan to wanda ya riga su yin hijira wanda ya riga su yin hijira sai ya zama shi za a gabatar fa in kanu fi hijrati sawa'a idan sun zama daidai suke a bangaren hijira tare suka yi ba ku da sinnan to wanda ya fi su shekaru sai a duba wanda ya fi shekaru sai a gabatar da shi wala ya ummanna rajulu rajula fi sulqanihi kada wani mutumi ya yi wa wani mutumi limanci a wajen shugabancinsa inda yake waje ne ya keɓanta da shi inda yake waje ne wanda yake karkashin ikonsa wala ya fi baitihi ala takrimatihi kada idan ya je gidansa ya zauna a kan shimfiɗarsa kamar yanzu a ce akwai kujerar da ake warewa su mai gida to idan ba ko ya je kar ya zauna a kan wannan illa bi iznihi sai inda izininsa in ya zama ya maka izini ya ce zauna sai ka zauna in ya maka izini ya ce yi mana limanci sai ka sai ka yi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa bi riwayatin lahu aw ta riwaya ta sai sai fa aqdamuhum silman wanda ya riga su musulunta badala sinnan a madadin sinnan ma'ana a madadin bangaren da yace wanda ya fi su shekaru to sai yake cewa wanda ya riga su wato ainihin musulunta zai fassara mana silman dinnan yace ai islaman ma'anarsa shine musulunci wa fi riwayatin a wata riwayar kuma yace ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda yafi kowa sanin qur'ani cikin mutane shine wanda zai musulmanci wa aqdamuhum qira'at wa aqdamuhum qira'atan kuma wanda ya zama ya fi su dadewa da karatu da Qur'ani fa in kanat qira'atuhum sawa'an in kuma ya zama daidai suke a wajen karatun falya ummahum aqdamuhum hijratan wanda ya riga su hijira sai musulmanci fa in kanu fil hijrati sawa'a in daidai suke a bangaren hijira din falya ummahum akbaruhum sinnan wanda fi kowa shekaru cikin su zai zama shine wanda zai musu limanci din saboda haka dai cikin wannan hadisi daga baki ɗayan riwayoyinsa abinda suke nuna mana shine wanda Allah ta'ala ya bashi alqur'ani za a bashi wani girma na musamman a lokacin da aka tashi za a yi sallah wanda take ita ce kololuwa cikin abubuwa na addini sai zama shine wanda za a fara gabatarwa idan ya zama sun yi daidai sai a bi gwargwadon yadda aka lissafa sannan a lokacin da ka je gidan mutane za ka duba ka ga ina ne wajen da mai gida ke banta da shi to baya daga cikin ladiba baya daga cikin abin da ya dace ka je ka zauna a wannan wajen da mai gidan yake zama ko da kai ne gaba da shi ko da kai ne gaba da shi ko da a ce sama kake da shi to in ka je ka duba ina ne mazauninsa sai ka tsorace masa sai ka zauna a wani wajen amma idan da zai baka izini ya ce zauna a nan wajen to sai ya zama babu laifi in ka zauna bal ma wannan yana daga cikin nau'i na karramawa dan kai ba ko inda kake ganin shine inda yafi ko ina sai ka ce ya zauna zai zama ka bashi dama ya karrama ka da kan nasa ɗin kenan saboda haka idan aka tashi sai a duba in kujeru ne sai ka duba kujerar mai gida sai ka ji zama in shimfiɗa ce ake shimfiɗawa sai ka duba ɓangaren da ya fi zama sai ka kaurace maka amma idan da zai ba da izini to babu laifi haka nan idan an je gidan mutum shine ya kamata ya yi limanci sannan malamai suke cewa a sulbani din nan ana nufin inda yake da shugabanci sai ya zama a ce shugaba ne mutum a waje in ka je wajen da yake shugabanci to nan ma shine wanda ya kamata ya yi wannan shugabanci ba wani ba sannan za mu ga a cikin nan akwai batun shekaru wannan sai ke nuna addinin musulunci yana ba wa ma'abota shekaru shi ma wani girma na musamman musulunci ba addini ne wanda zai sa kenan ƙanana su wulaƙanta manya ba a girma yana da muhimmanci a cikin musulunci zai zama manya za a ba su girman su na manya su ma kuma sai aka ce sai su ji kai na waɗanda suka ƙanana za mu ga cewa a cikin hadisan da zamu karanta an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutane mabambanta shekaru da manya da ƙanana da sauransu za a yi magana da ƙarami ya fara babba ya ce da shi a'a a fara ta girma duk wannan dan a nuna cewa ashe girma na shekaru shi ma yana da matsayi yana da martaba kenan a musulunci baya daga cikin musulunci karami ya wulakanta babba ko ya zage shi ko ya tozarta shi ko ya aibanta shi wal muradu bi sultanihi yace abinda ake nufi da sultani mahallu shi shine wajen da yake shugabanci أو الموضع أو الموضع الذي يختص به ko kuma wajen da yake banta da banta da shi ya zama na nasa ne wa takrimatuhu labazin takrimatuhu kuma bi fathi ta'i ta hanyar yi wa ta'un dinnan fatha wa kasirin ra'i da kuma yi wa ra'un dinnan kasra wahiya shine ma yanfaridu bihi min firashin abin da ya dayanta da shi na daga shimfiɗa wa tsaririn da kuma gado wa nahwihi ma da makamantansu mana kenan wasu abin da ya zama ne kawai shi yake zama a kai sawa'un shimfiɗa ce kun ga in gadaje ne aka jera ya zama gado ne wannan shi ne nasa in kaza ne in kaza ne za a duba wanda yake nasa ne a kaurace masa wa an bu an karfo daga Abu Mas'ud Allah ya kada masa yadda kwale ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yamsahu manakibana fi salati yana shafa kafadun mu a cikin sallah ma'ana a lokacin da za a daidaita sau yana taba kafadun su dan ya tabbatar da cewa wai shin sun jeru yadda ya kamata a jerun ko kuma wani yayo gaba wani ya koma baya ba tare da an daidaita sau yadda ya kamata ba wa ya yake ya kuma dinga cewa istau ku daidaita wala takhtalifu kada ku saba fa takhtalifa qulubukum sai zukatan ku saba ma'ana kenan yana daga cikin sababi da zai haifar da sabani a cikin mutane shine mutane su zama ba sa daidaita sahu balma yana daga cikin abubuwa da suke sawa ubangiji madaukakin sarki ya jarraba mutane da wannan sabanin kuma yadda muka karanta a can baya yake cewa ko dai ku daidaita ko kuma ubangiji ya sassafa tsakanin zukatan ku zai zama na ku ta yin sabani ku kasa cimma daidaito saboda haka wannan yana nuna mana cewa daidaita sahu yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin sallah kada mutum ya damu da cewa wanda zai daidaita sahun da shi bai kai shi matsayi ba ni mai arziki ne shi kuma talaka ne shi ko ni kaza ne shi kaza ne a lokacin da aka zo gaban ubangiji madaukakin sarki duk daidai ake balma baya daga cikin abubuwan da suka dace wani ya ringa ganin shi ya fi wani wani matsayi wata daraja wannan yana daga cikin alamu na girman kai yace liyal liyalini minkum ulul ahlami wannuha nuha yace daga cikin ku wanda zai biyo bayana shine waɗanda suka zamana cewa wanda suka zama baligai su ne wanda za su zama a bayana wannuha kuma sannan ma'abota hankula saboda ko da limami sallarsa za ta ɓaci sai ya zama na cewa zai jawo na baya to idan ya zama yaro ne aka sashi sai zama limami ya jawo cikin yaro in ya gada ma ana cikin sallar ma zai iya tafiyarsa wani mutane suna ci shi bai san muhimmancin ta ba saboda haka to sai a duba akan wanda suka kai mun dalil su ne wanda za a sanya su a wannan bigire kuma waɗanda suka zama masu hankali ثم الذين يلونهم sannan waɗanda suke biye da su ثم الذين يلونهم sannan kuma sai waɗanda suke biye da su Imam nawawi Allah ya masa rama yake cewa wannan sai yake nuna cewa idan an tashi a wajen limanci za a fifita wanda ya zama shi ya fi kenan shi yasa sai aka ce wanda suka zama su ne ma'abota hankula wanda suka kai mun gani yace su ne za su biyo bayan sa sai kuma waɗanda ba su kai su ba ashe kenan wanda ya fi kowa kenan shine zai zama ya biyo sai mabiyinsa mabiyinsa mabiyinsa a haka a haka idan ya zama na cewa kuma za a fifito za a ɗauko daga ƙarshe a kawo sai zama abin da ake gudu shi ya faru sai zama abin da ake gudu shi ne abin da ya faru saboda haka shi ne shine yasa imamun nawawi yake cewa za a duba a gani wanda ya fi sai a gabatar da shi sai kuma wanda yake biye da shi a haka haka rawahu muslimun imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yace fadin sa sallallahu alaihi wa sallam liyalini huwa bi takhfifin nuni ma'ana ya kasance ba da yi wa nunin dinnan shadda ba walaisa qablaha ya'un kafin ta kuma babu ya'un ba za a ce liyalini ba waru ya bi tashdidin nun sanan an rawaito shi ta hanyar yi wa nunin dinnan shadda a ya'in qablaha tare da ya'un gabaninta wannuha lafazin annuha kuma shine al'uqul hankula kenan ma'ana kenan wannuha wato wanda suke da hankali kenan wa ulul ahlami lafazin ulul ahlami shi kuma humul balighun su sune wanda suka kai munzali wa qila wasu kuma suka ce ah, ahlul ilmi sune waɗanda suke ma'abota hakuri wanda suka kai kololuwa wajen hakuri wal fadli da kuma falala ma'ana kenan sai a duba a gani ma'abota falala cikin mutane ma'abota hakuri kenan sai zama sune waɗanda za su biyo bayan limami bayan suka ce wasu masu hankali wanda suka zama sun kai munzali saboda haka dai wannan sai yake nuna sallah wani abu ne mai muhimmanci shi sa ake tantancewa ake cewa ga wanda ya kamata ya limanci ba bar abin ba an ce kowa ya ga dama a'a sai aka ce a duba a gani wanda aka ga shine mai kaza shine mai kaza shine za a gabatar da shi a cikin sallah saboda sallah tana daga cikin mafiya girman abubuwa addini da aka je lahira idan mutum sallarsa ta zama ta daidaita ta cika to sai ya zama na cewa komai ya zo masa da sauki amma mutum ya je sallarsa ba ta cika ba sallarsa ta je a lalace shikenan manzon Allah ya ce ya tabe yayi hasara shikenan zai zama babu wani abu da za a duba sai dai kawai mutum ya shiga cikin azabar Allah ta'ala wannan hadisi yana nuna mana cewa a ce a daidaita sahu mutane idan za su yi sallah su zama sun daidaita su yana daga cikin abubuwa wanda suke haɗa kawunan al'umma kuma in daidaita wannan sahu yana daga cikin abubuwa wanda suke jawo rarrabuwar kai sai mutane su ta kokari suna son su daidaita suna son kawunan su haɗu amma sai su rasa wannan ko da ya kasance cikin abubuwa ne na rayuwar su ta yau da gobe hadisi mai namba ta ɗari uku da hamsin da ɗaya wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ma'abota an kula wanda suka kai gani wana bisa fassara guda ɗaya ce ɗayar kuma yace mana su ne wanda suke masu hakuri ma'abota falala yace to waɗannan su za su biye ni kuma alladina yalunahum sai kuma waɗanda suke biye da su salatan ya faɗa sau uku bayan ya faɗi wannan kuma sai yace wa iyyakum ahirdunku wa hayshatil aswaq da shafuduwar kasuwanni wato abin da yake haifar da mutane su ta daga sauci a kasuwanni ai kun ga wannan shine asalin abin da ake sai malami suka ce abin da ya yasa manzon Allah ya kawo wannan hadisi doriya akan abin da hadisin baya ya nuna wannan sai yake nuna idan an zo wuraren da mutane suke sallah ba za a zo a ta surutai ba a ta hayaniya zo a ce mutane suna cikin nan suna sallah wasu kuma sai su zo bakin masallacin nan wani ya ce ai yayi sallah a wani masallaci sai ta hayaniya da ta surutu ana tattaunawa a ita musu to shine manzon Allah yake kar a dinga wannan domin asali kasuwanni shine wajen da idan an haɗu ake surutai ake daga muryoyi saboda haka shine yasa sai manzon Allah ya to kar a zo nan wajen masallaci a mu'amalance shi da irin mu'amalar da ake yi a kasuwanni saboda haka sai ya zama idan an tashi in an zo kusa da masallaci sai a takaita sauti sai zama mutane za su yi kokari su yi kasa kasa da maganganun su dan kan su fita masu sallah ko mutumin da zai zama shi idan yana sallah ko yaya ka fara maganganu sai ka raba mai hankali gida biyu wani mutumin idan ma karatu yake yi zai rasa ina zai nufa wani mutumin daga nan sai ya tarafka a cikin sallar tasa saboda surutai da ake yi da hirarraki so da haka idan an zo irin waɗannan wurare sai mutane a kiyaye sai a dinga yin ƙasa ƙasa da sautuka domin domin yin da'a ga umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yana nuna mana muhimmancin da sallah take da shi kenan ta yadda ya zama aka yi riko da duk wasu sabuwa wanda za su bayar da masallaci ko mai sallah ya samu nutsuwa a cikin sallar tasa shi ne aka ce kawai wani ya zo ya ruɗa shi saboda ana so ya nutsu da tuna Allah subhanahu wata'ala hankalinsa ya tafi zuwa gare shi wani lokacin idan mutum yana sallah in wasu mutanen suka zo suka kama maganganu sai hankalinsa ya tafi cikin maganganun nasu shi kenan sun kawo mai abin da zai shagaltar da shi a cikin sallah Wadda da dama wasu masallatan zai zama limami zai yi rafkanuwa wani sai ce aiki kwata kwata ma bai san an yi rafkanuwa ba ma kuma bai ma san an gyara ba shi a tunaninsa yadda aka yi sallah haka a kai saboda gari ban zama kana da abubuwa da suke shagaltar da kai balantana kuma bayan ka shiga sallah aka tunano maka to mutane idan ka shiga sallah za ka ga za ka ta kokawa da zuciyar kai zai zama wani yana can sauran baya ya fi shi zai gano an yi kaza shi zai yi kaza saboda shi ya samu nasara akan zuciyarsa kai kuma kana ta kokawa da taka sai kuma ga wani ya zo shi kuma yana ta surutu yana ba da labarin duniya wataƙila ya koma zancen kasuwa sai tuno ma da wanda kake bi bashi ko tuno ma da wanda yake bin ka bashi ko duk wasu abubuwa irin wannan sai ka kashe ga rudani rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai nan ba ta 352 وعن أبي يحيى أن تقول أبو يحيى وقيل أبو محمد وسمتك أبو محمد سين الكنية تاسع شين سهل بن أبي حسمة شين ثابت أبو حسمة بفتح الحاء ثانية لي وحاول أن فتح المهملة والدبات لأبو وإسكان التاء لكم أيوة ساء أن دوري المثلثة من أبو أكو al-ansari wanda yake mutumin madina ne shi allahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace in talaqa abdullahi ibn sahlin abdullahi dan sahad wa muhayyifa ibn mas'ud da kuma muhayyifa dan mas'ud sun tafi ila khaybara zuwa garin khaybara sun tafi domin neman arziki sun tafi domin sana'a wahiya yau yawma sulhun bayan kenan an buɗe garin kaibara ya zama manzon Allah ya wakilta ma'abota wannan gari domin su zama su ci gaba da kula da abubuwan da ake da su na gonaki da suke wannan waje tafarraqa da suka tafi tare suka je garin Khaybara sai suka rabu da wane ne da wane ne shine Abdullah ibn Sa'd da kuma Muhayyisa ibn Mas'ud sun tafi tare yanzu kuma sun rabu yanzu da suka rabu wani abu zai iya faruwa da guda ɗaya ba tare da ɗaya ya sani ba wannan shine abin da zamu rike yace fa ata muhayyisatu ila Abdullahi ibn Sa'd sai shi Muhayyisa sai ya zo wajen abdullahi dan sahal mana bayan rabuwar da suka yaji ya gama al'amuransa ya dawo sai ya ganshi wa huwa yatashahhaqu fi damihi qatilan ya ganshi yana ta kakari yana mutsumutsu a cikin jininsa an kace shi irin yadda mutumin da aka ya dauki hanyar mutuwa zai dinga yi ya ganshi yana wannan wato dan mammobin wanda mutumin da yake gargaran mutuwa yake yi da ya ganci haka kunga ya ɗauki hanyar mutuwa a daidai lokacin ba wani abu zai iya faɗa wanda za a iya ji ba shi kenan ƙarshe sai ya mutu da ya mutu fadafa nahu sai ya binne shi tun maƙadimal madina sannan kuma sai ya zo garin madina ai bar kun ba madina ba ce to bayan ya binne shi ya yi duk abin da zai sai kuma ya dawo ya zo garin madina da ya zo da ya zo shi ne sai ce fantsalaka abdurrahman ibn sahlin sai abdurrahman dan sahal wato dan kuwan wanda aka kashe ke wa muhayyisa da kuma shi wannan muhayyisa wanda yake shi ne suka yi tafiya tare wa huwayyisa shi kuma muhayyisa huwayyisa ɗan kuwa ne ga shi wanda aka yi tafiya tare da shi wanda ba a kashe shi ba wato muhayyisa shi ne ce ibna mas'udin wanda suka zama su ƴaƴan mas'udin ne ila annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka tafi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda zamu gane anan wajen shine yanzu ga su suna ne su uku ne suka tafi wajen manzon Allah da dan uwan mamaci da waɗannan mutane guda biyu to su mutum biyun nan ƴaƴan baffansa ne kun ga ɗan uwansa ne kenan na jini ‘ya'yan babbansa ne saboda haka sai aka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فذهب عبد الرحمن يتكلم تيشي عبد الرحمن wanda ya zama shine dan uwan mamaci din na kai tsaye tare da cewa su ma yan uwansa ne mana wanda suka da mahaifi da shi to da ka fi fara magana fa qala sai manzon Allah yake da shi kabbir kabbir a fara ta girma fara ta girma babban ciki shine zai fara yin magana sannan mabiyinsa shi kuma shine mafi kasantar shekaru a cikin su shine dan auta gabaki ɗayan su sun girme shi da haka to da zai fara magana sai manzon Allah ya dakatar da shi da yushi ya fi su kidimewa saboda wani lokacin wata alaƙa ta fi wata kuma wani ya fi wani raunin zuciya wani ya fi wani rikirkicewa a lokacin da abu ya faru saboda haka sai manzon Allah ya dakatar da shi ce a'a irin wannan za a fara shi ne ta girma wanda ya fi kowa shekaru a lokacin da aka zo wajen da za a yi magana to shi ne zai fara yin magana a kafin sauran mutanen in ma wakilci za a yi shi zai yi magana a madadin su gabaki daya ya wakilce su to shi kenan da ya faɗa ka ne sai imamu nau ya ce wa huwa ahdathu wa huwa ahdathul shine mafi kankanta su mana a cikin waɗannan mutane uku da suka zo kowa ya girme shi fasakata shi shikenan ku sai shiru fatakallama sannan sai su biyun nan suka fara yin magana ɗaya bayan ɗaya fa qala me maganar da suka yi za su yi bayani ne cewa gashi an kashe shi da aka kashe shi kuma yanzu yanzu muka zo shine mun san inda aka kashe shi shine garin Khaibar to amma ba mu san wane ne ya kashe shi ba yanzu me ya kamata a yi fa qala sai manzon Allah yace a tahlifuna shin za ku yi rantsuwa wa tastahiquna qatilakum sai ku cancanci wanda ya kashe muku dan uwar naku sai ku yi rantsuwa ku ce ga wanda ya kashe shi wa zakara tamamal hadith saboda ka sai ambaci hadisin baki daya anan imam an-nawawi shi ba buƙatar sai mana bayanin menene hukuncin da za a yanke ba abin da yake so ya mana bayani shine abinda manzon Allah ya faɗa musu lokacin da suka zo za su yi magana saboda karami ya fara yin magana kafin babba shine abinda yake so ya nuna mana su waɗannan sun je garin Khaibar su wane ne a Khaibar Yahudawa ne su a asali tsakanin Yahudawa da musulmai akwai adawa akwai adawa ta rashin jituwa to shikenan yanzu gashi an zo an samu wani mutum ya kashe an kashe shi amma ba a san wane ne ya kisa ba yanzu da aka zo shine sai manzon Allah ya ce da su ku za ku yi rantsuwa ku ce ga wanda ya kace shi idan ku ce ga wanda ya kashe shi kun ga shikenan magana ta kare amma ba za su iya rantsuwa ba domin ba su san wane ne ya kashe shi ba a irin wannan shine abin da ake kiransa da suna kasama wanda aka samo shi daga alqasamu rantsuwa ke shine idan irin haka ta faru aka samu wani mutumi an kashe shi a wajen da yake mallaki ne na wasu mutane wanda akwai adawa tsakanin shi mamacin da su ba irin wannan kunga za a ce su abin zargi ne to amma ɗayan biyu ne ko dai ya zama an san waye ya kisa in an san shi kun ga magana ta ƙare ko kuma ya zama ba a san waye ya kisa ba idan ba a sani ba shine sai a yi kasama yanzu a nan wajen su an ce musu tsiran tuwa zai mutum hamsin daga cikin su zo tsiran tuwa a kan wanda ya kisa idan ba a samu mutum hamsin ba sai a kasa rantsuwa hamsin a kan mutanen da suka samu idan mutum ashirin da biyar aka samu kowa sai rantsuwa biyu in mutum goma aka samu kowa sai biyar in mutum biyar ne kowa ya goma sai su rantsuwa mun rantsi da Allah su suka kashe mana dan uwan mu ko kuma mun rantsi da Allah wani ne shi ne ya kashe wannan yayi wannan ya aka kowa ya rantsi to shi suka ce ba za su iya ba domin me ba su gani ba ba su ga sanda wani daga cikin yahudawa ya kashe wannan bawan Allah sai dai kawai su abinda suke da yakini lalle kashe shi saboda abinda za a gani shine ya zo ya same shi a cikin jini da alamun kashe shi kai shine malamin suka ce da a ce zuwa akai aka same shi a yanayin da ba alama ce wani ne ya kashe shi ba da ba da ba magana ka fama za a ci ko mutuwa ya kanka amma akwai jinin da kuma za a iya gani wanda za a ce ko da ya mutu ga jinin kuma ba kashe shi akai ba kamar misali sai aka ba aka same shi yana fitsarin jini ko yana fitar da jini ta bangaren bayan gidansa duk wannan kun ga ba za a ce wani ne ya kashe shi ba amma da zuwa akai sai kuma aka samu jini ta kunnansa yana zuba sai a ce wani ne ya dake shi sai kunnansa ya jini duk irin waɗannan ko kuma aka same shi an yanka shi ko an soke shi a ciki da makami saboda haka dai shi kenan a lokacin da aka ce to kai da ka zo kaga an kashe dan uwanka baka san kuma wane ne ya kashe shi ba amma kuma ka ganci a wajen da yake akwai waɗanda kake tunanin su ne wajen da yake mallaki ne na wanda kake tunanin za su iya kashe shi to shine sai ku yi wannan rantsuwa ku dangin mamaci idan ba ku iya yi ba sai a ce to su su zo yi rantsuwa su ma domin su tabbatar da cewa ba su kashe shi ba yanzu shi kenan sai a zo a samu mutum hamsin suna daga cikin waɗannan yahudawa sai su zo ko kuma in ba a samu mutum hamsin ba a kasarin wannan guda hamsin akan adadin da suka samu sai su zo su yi rantsuwa da rantsi da Allah ta'ala akan cewa su wani daga cikin su bai kisan nan su ma ba su iya ba saboda ba su da tabbaci cewa lallai wani daga cikin su bai kashe ba da za su yi wannan rantsuwar da shi kenan sun kukuta babu maganar a ce za a yi musu kisasu babu maganar su biya diya amma da ba su iya ba to shine sai suka bayar da diya shine suka kawo raƙuma saboda haka wannan shine cikon abin da ya faru a cikin hadisin wannan shine abin da ake kiransa da suna fasama kenan hadisi mai namba ta 353 muna da koyayi to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada annabi kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله